kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a cikin wannan tura tura tuttala a yau watan ramalana yana da kwana uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara ɗaya da da hudu arba'in bakwai, wanda ya zamo daidai da ashirin ga watan biyu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi a bethlehem idan lissafinsu ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da shida, kuma mun karanta aya ta farko da aya ta biyu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta uku waɗannan ayoyi dole su ɗauki lokaci domin saboda sun kunshi hukunce-hukunce masu muhimmanci kusan sun shafi kowa wanda kawai ba su shafe shi ba shi wanda baya da aure eh baya da aure mai yiwa ko ba zai aure nan gaba ba mai yiwa haka zai mutu to ba lalle ne ya damu da sanin ire-iren waɗannan hukunce-hukunce ba amma ko ba ka da aure idan ka zama kwarijo dole za a samu kai babban wata ce ko babban yayan wata ce ko kawun wata ce wanda idan an zo an samu rikici za a iya sa ka a cikin kwamitin sasantawa ko daidaitawa ko kuma fitar da hukunci don kana jahiliya za ka yi idan ka ce kai tun da ba za ka yi aure ba baka da damuwa mutumin da ya ce ba zai aure ba bai da damuwa ko ba zai rinka zama a bakin hanya yana kallon matan mutane ba sannan kuma a wayansa ba zai rinka tattata tsiya ba ba zai rinka tattaba abubuwan da ba su dace ba yana tono su in yace ba zai aure ba shikenan yadda ya zo duniya sai ya koma haka amma fa ya sani akwai waɗansu haƙoƙin da dole ne sai sun ɗoro a kansa saboda haka in har za a sa ka a cikin kwamiti ya kamata a ce ka san ainihin hukuncin tunda za a iya cewa ga wacce tana cikin matsala babu wanda ya fi kusa da ita sai kai saboda haka bari a sa ka ya sa ko da kai baka da aure ka saurari hukuncin da kyau saboda yan ka fahimta to za ka taimaka ko da ta hanyar shawara ce wannan aya ta biyu wallahi ya isna min almahidi malamai sun ta ba da bayani kamar yadda muka ambata an ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci idan mata waɗanda suke masu jinin al'ada ya ce wal ya mutallaqatu na bi salasa ta qurun saboda haka duk wanda take cikin wato take jinin al'ada idan an sake ta to za ta zauna ainihin tsarki uku ko kuma haila uku domin ƙoro jam'i ne na alƙor alƙor'o yana da ma'anan at-tuhuru yana da ma'anan al saboda me saboda min kalmomi ne waɗanda suke min al-albadi don haka kana iya ce haila uku ko tsarki uku abinda yake nufi da haila uku idan ta yi haila na farko jini ya ɗauke ta yi ɗaya kenan idan ta yi na biyu jini ya ɗauke ta yi na biyu kenan idan ta yi uku jinin ya ɗauke ta yi na uku kenan amma an aka lissafa da tsarki idan ta yi haila ta yi tsarki wani hailan ya zo ta yi ɗaya kenan idan na biyu ya zo ya ɗauke na uku ya zo ta yi biyu kenan saboda kun ga wannan za a samu ɗorin idan na uku ya zo ya ɗauke to ta shiga cikin al'adhar na ainihin uku kenan abinda ya rage kawai sauran zuwan jinin al'ada na hudu wanda shi ko ba cikin lissafi to amma da aka yi tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yarinyan da bata taba yin al'ada ba kuma mata aure in wani lokaci za a ga wata gatan nan da girmanta kasuwa ce amma ba ta al'ada kuma za a yi ta barinta a gaban uwarta ce tana zaune suna ta faɗa ana sa ta aiki wani lokaci tana ki ko kuma ya za a yi ƙarshe dole ya ce za a yi mata aure saboda bincike zai gwada ko da an mata auren babu matsala za ta iya zama amma kuma ba ta jinin al'ada ko kuma a ce tana da lalura kwata-kwata ba ta al'ada ko kuma shekaru sun mata yawa wanda yake ta wuce lokacin al'ada saboda matan da ba ta al'ada zai wahala ta haihu matan da take haihuwa ita take al'ada wanda take al'ada ita ake mata tsammanin haihuwa ina fatan gane saboda haka ita ta wuce shekara hamsin da zuwa sittin da biyar ta kai wajen saba'in wanda ba a tsammanin wato jinin al'ada a gare ta saboda haka in an sake ta to ya za ta yi idda sannan kuma waccan aya da ta ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru bata ambaci iddan mata masu ciki ba idan mata suna da ciki aka sake su to yaya idan su za ta kasance sannan daɗin daɗawa ayan ƙur'ani a can baya kar mu manta sun za mu zo kansa ta ambaci duk wanda take da aure mijinta ya mutu in ya bar duniya to ita ma akwai iddan da za ta yi wanda ake kira ta kaba ya tarabbas na biyan ina arba'ata akurin wa ashara za su zauna watanni hudu da kwana goma don an samu mai ciki ce yaya hukuncinta zai kasance kamar yadda za mu gani shine ubangiji ta ala ce wallahi ya isna min al-mahayid a'udhu billahi minash shaitanir rajim واللائي إثن من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحد وأولات الأحمال أجلهن أن يدعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وبنجي تعالى يتي والله يئسن من المحيد من نسائكم lalle waɗanda suke ɗebe tsammani daga jinin al'ada daga cikin matayenku waɗanda suke ɗebe tsammani inirtaftun idan kun yi kokonto amma malamai sun fassara inirtaftun da yawa daga cikinsu sun ce idan kuka yi kokonto ba ku san hukuncin ba kuka tambaya kamar yadda waɗannan suka zo suka tambayi annabi aka saukar da wannan aya shine inirtaftun saboda idan akwai kokonto to wannan tsarin al'adan ko akwai matsala ya zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke tsarin al'adanta daban ne idan za ta zo za ta yi idda tsarinta daban ne ya sa masabar malikiya suke cewa akwai mai idda shekara guda yanzu matan da in tana shayarwa ba za ta yi jinin al'ada ba don an sake ta dole sai ta yaye kuma sai ta jira jinin al'ada tunda da already tana jinin menene hukuncinta hukuncin ta ne wato wancan salasatu qura'in da aka ambata sai ta yi jini har guda uku ko sai ta yi tsarki har guda uku saboda haka idan ya kasance mace tana da ciki ko kuma idan ta haihu tana shayarwa aka wayi gari ba ta yin al'ada sai mijinta ya sake ta da ya sake ta sai ta ainihin gama shayar da wannan jinjiri din shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu sannan kuma al'adanta da take yi duk bayan wata hudu ne za ta yi al'ada saboda haka wannan ba za ta yi aure ba sai bayan yayan ɗanta da shekara guda saboda watanni hudu ta yi jini ɗaya watanni hudu ta yi jini na biyu watanni hudu ta yi jini na uku watanni goma sha biyu shekara guda kenan kuma malamai sun yi bayanin cewa idan aka samu matsala aka samu tangarɗa bayan ta yaye yaron da sake ta shekara ɗaya da rabi sai ta yi wata hudu sai jini ɗaya ya zo da ta yi wata hudun tsakiya sai jinin ya ƙi zuwa sai wata hudu na gaba sai jinin ya zo to wannan ya gwada zaman da za ta yi ta jira ainihin al'adanta ko iddanta ta kare to sai ta ɗora shekara guda da wani abu saboda haka ga shayarwa shekara ɗaya da rabi Da kuma zaman jiran da za ta yi shekara ɗaya da rabi misali kun ga shekara uku kenan saboda haka wannan akwai tsawaitawa a ciki da waɗansu mata suna da matsaloli ire-iren waɗannan wata in ta fara zai daɗe bai sake dawowa ba saboda haka wannan ya gwada mana duk matan da a shekara tana al'ada sau ɗaya to idan an sake ta sai ta shekara uku su sukutun tukuna kafin wani mijin ya aure ta amma idan kwata-kwata ba ta yi ko cuta ta zo ta daɗe gaba ɗaya ba ta yi to wannan shi ne abinda wannan aya ta ambata wallahi ya isna min almahid min nisaikum lalle waɗanda suka ɗebe tsammani daga jinin al'ada cikin matayen ku inirtabtum idan ba ku san hukuncin ba fa salasa salasatu ashhur to ainihin iddansu za su zauna watanni uku ne kacal sannan kuma sai aka yi alafin da wallahi lam yahsna haka ma waɗanda ba su taɓa yin jini ba ko waɗanda ba sa yin jini a ilimin balaga ana cewa akwai al'ijazi wato akwai ijazi a ran an takaita domin yadda ayan take wallahi ya isna min almahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna a ashhurin wallahi lam hitna min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin aida ina fatan an fahimta wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahitna min nisa'ikum in irtabtum kadhalika fa iddatuhunna thalathatu ashhurin aida wala shine ainihin yadda jumlan take kenan gaba daya sai Allah ta'ala yi ijazi daman kuma ijazi min balagatil qur'ani yana daga cikin balagan alqur'ani shine aka ce wallahi lam yahidna haka ma wadanda ba sa yin jinin haila haka ma wadanda ba sa yin jinin haila daga cikin matayenku idan kuna neman hukuncin to su shine watanni uku kaman waɗancan saboda haka da matan da suka ɗebe tsammani daga jinin al'ada suka bari saboda shekaru ko saboda wata babban cuta da kuma ainihin waɗanda ba su fara al'ada ba ko ba sa yin al'ada kwata-kwata da waɗannan mata idan an sake su to iddansu watanni uku kacal za ka iya samun wani sabon alkali ai eh, kai masa tambaya ko ai masa tambaya an saki mace za ta zauna ta yi idda sai ce wata uku ne to duk alkalin da ya faɗi haka jahili ne kwarai eh, da gaske duk alkalin da ya faɗi haka jahili ne ba ko ina ne ake ambaton watanni uku ba sai a daidai irin wannan wuri wallahi ya isna min almahidi wallahi lam ya isna min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur su kadai ne kawai aka ambace su anan wanda suka yi haila suka bari saboda shekaru wanda ba ta haila saboda cuta saboda wata lalura sannan kuma da waɗanda kwata-kwata ba ta yin jinin al'ada ko ba su taba yi ba so idan an sake su iddansu watanni uku ne kuma babu maganar jini ina fatan an gane sannan kuma akwai malaman da suke bayanin cewa fuka ha mun zama lokaci buka ha'u suna da tunani mai zurfi ɗaya eh. suka ce za a iya samun mace tana cikin jinin istihada jinin ciwo wanda ba ta iya rarrabewa tsakanin jinin al'adanta da na ciwo ko yauke zuwa yake yi ko da yake sun yi saɓani amma zance mafi inganci aka ce a kowane wata ita ma wata uku za ta yi amma ga mashabar malikiya sai ta zauna shekara guda kamar matan da take cikin kokonto ne da rakin lafiya suka ce za ta yi watanni tara tana jira sannan za ta yi watanni uku wannan watanni uku shi ne fa'idatu hunna salasatu ashurin amma da karshe zai zo amma sai ta yi watanni tara na mai na intizari suka ce matan da wani lokaci jinin yakan zo mata tana da wata lalura ba wai ya ɗauke ne kwata-kwata ba zo kaga idan ka ce za ka yi bincike a cikin littafan fukaha za ka samu akwai matan da idan aka sake su to za su zauna idda ne shekara guda kaga an samu ƙari kenan saboda in irtabtum fa salatatu salasatu shurin. amma sai suka ce akwai watanni na sauraro saboda me saboda lissafi ya rikice an rasa wani hukunci za a bata to sai ta yi wata tara me yasa aka ce watanni tara za ta zauna tana sauraro kafin ta yi idon watanni uku domin ta cika shekara guda suka ce saboda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani kuma hadisi ya zo ya yi karin bayani lokacin da za a ɗauki cikin yaro za a ɗauki cikinsa yana ainihin arba'ina yawman nutfa sun mai kunu halka misla zale sun mai kunu mudda misla zale ko hamluhu wa salatu na shahara. a taiza balaga akudda a zuwa karshen aya ko kuma wato walwalidatu hunna auladahunna Kamilai ne. liman arada an yutimma razaa. to idan ka zo ka fayyace aqallu muddatil hamli watanni shida ne wa aktaru muddatil hamli galiban watanni tara ne amma ana iya samun yaro ya ƙi fitowa ya shekara guda a cikin jatumansa a haife shi da haƙwara manya-manya eh tun da an ce zai yi shekara guda an ce imam malik rahimahullahu ta'ala shi ma ya wuce ainihin watannin haifuwansa kafin a haife shi ana iya samun ɗaiɗaiku haka shi yasa wani in aka haife shi shekara ya kai kusan shekara guda ko ma ɗan wata tara sai ga shi yana da ɗan karen wayo to mai yiwa yi kuskure ne wajen lissafi ya fi haka shi da wayonsa zai fito to ana iya samun wanda zai wuce haka to kaddara ko da an samu ba zai rikita lissafi ba amma dai mafi karanci watanni shida yasa an aurar da mace a cikin wata shida sai ta haihu to wannan babu ta ba ba a zai ana dogon bincike domin daman akwai abin da ke son a rufe domin ba a son tone-tone don an ce za a yi ta tone-tone to ba za a samu matsala to gara tun da Allah ya rufe a rufe in ya son an je lahira kuma a bude amma kar ka yadda ka yi abin da za a rufe shi a duniya an je lahira a bude saboda haka idan ya kasance an samu wanda aka sake ta idan an sake ta da irin wannan rudani to sai ta zauna watanni tara shine aktsaru muddatil hamli kaga dai watanni tara an tabbatar cewa babu ciki don idan da da ciki zai bayyana sannan kuma sai ta yi fa'iddatuhunna salasatu ashhurin suka ce sai ta ƙara da watanni uku wannan fahimtar waɗansu fuqaha ne malaman fiqh daga cikin manya-manyan malamai magabata to sai ta ƙarshe wanda za mu ambace ta ita ce mai cike ubangiji Ala ya ce wa ulatul ahmali waɗanda yake ma'abuta cikuna su ne mata masu cike sun an kawo da jam'i shine wa ulatul ahmali al eh, ulatu ko ulatu kaman ula'ika ula'i ula'i eh haka ake karantawa ko saboda wancan din eh, waw din ba ya fita wa ulatul wa ulai ulaika in an zo ulaika za ga wanda suke karantawa da da ba baya fita to kaman wannan ne ula'i zai zamo maza ulatu zai kasance mata wa ulatul ahmali waɗanda suke ɗauke da cikuna mata masu ciki hunna? ajaluhunna ajalinsu an yada ana hamlahunna shi ne su ajiye abin da ke cikin cikunan. saboda haka mutum idan yana tare da mace tana da cikin wata tara sai saɓani ya faru a tsakaninku a ranar da take da ciki wato ta cika watanni tara ake Allah ya kaddara a ranar za ta haihu da yamma shi kuma sai ya sake ta da safe to da yamman nan tana haihuwa washi gari kawai ta yi magana ma tsohon saurayinta a ɗaura aure domin tsohon mijinta ya ji haushi tun da gaki aya ta fada wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna tana ajiye abin da ke cikin cikin ta kenan magana ta kare sai dai ku lura idan kuma tana da cikin wata ɗaya ko wata biyu aka sake ta to za ta yi zaman watanni nawa gwargwadon watannin da Allah ta'ala ya ɗiba ma wannan ciki a cikin cikinta saboda haka yin abin cikin ya girma za ta samu sauke idan bai girma ba za ta daɗe tana jira kuma da aya ta ambaci wannan to sai aka yi maganar cewa saboda a ka'ida idan ka saki mace tana da ciki ta haihu ta kammala idda ta shayar da yaron ba haƙinta ba ne kai za ka ɗauki nauyin shayar da shi tun da ɗanka ne sannan kuma idan mace tana da ciki aka sake ta cikin wata ɗaya ne ta zauna watanni takwas tana jira to fa dole ka ciyar da ita za mu samu ayan nan gaba liyun fitgo sa'atin min sa'atihi dole ka ciyar da ita ya za wanda zai saki matarsa matan ta koma gidansu sannan ya ce ba zai ciyar da ita ba alhali tana ɗauke da cikinsa to wannan dole a samu matsala ke sa waɗansu matan suke zuwa a je a zubar da cikin tun da shi ma ya zubar da haƙƙinsa amma babu yadda za a yi ka ɗauki ɗawainiyan ɗanka wanda yake cike ita kuma tana gidansu a ce ta je ta zubar maka da wannan take Allah ya kyale ta ba zai yi ba yasa za a zo a buga maka lissafi sai ka gwammace da ka rinka bata wannan gara ka batta cikin igiyan aure tana cin abincin gidanka ya fi sauki saboda duk abin da ka ɗauko ka kawo za a yi haƙuri a lallaba a haka yanzu idan mace tana da ciki aka sake ta ta tafi gidansu tsakani da Allah da safe abinci na nawa za ta ci da rana abinci nawa za ta ci musamman ma mai ciki balle ma ka haɗu da yar shagwaba da ta yi ta idan ta sha kunu ta kan ji kamar nan zai fito to me ya kamata ta sha eh ka gani kaga dole ka haɗa shayi da madara don idan har kunu zai koro ɗan daga ciki kamar ya fita to ruwan jinka ma sai ya fi koro shi ba za ta sha ruwan jinka ba ruwan lifton kenan eh to kuma za ka ba ta ainihin madara da ti wanda yake da madara a ciki ne kawai babu buredi mai laushi babu kwai koda guda biyu babu dankalin da aka soya babu doyan da aka soya shi ko da lafe-lafe bayan an dafa shi a soya eh ko kuma da dumame za ka ta da shi za ta ce ita in ta ci dumame saboda nauyin cikin ba za ta iya tashi ba saboda haka kaga in ba za ta ci dumame ba to da daddare ma ba za ta ci tuwo ba sai dai ka ba ta ainihin garin samoli wanda za ta yi eh, da ranar indomi da safe kwai da shayi sannan da daddare tuwon samoli shi kenan sai ta haifa maka ɗa wanda yake ƙulƙul eh to ga lissafin sai dame ka sai ka ce gara tana gidanka Ya sa Allah ya ce wa ulatul ahmali Hunna an yadana hunna. waɗanda suke da cikuna a cikin matayenku idan kun sake su to ainihin iddan su shine su ajiye abin da ke cikin cikin malamai da yawa sun ƙara da cewa haka ma almar'a almutawaffa anha zawjuha matan da mijinta ya rasu ita ma idan tana da ciki sai mijinta ya rasu da ya rasu da safe da yamma sai ta haihu to ita ma ta gama ta kaba domin saboda wannan aya ta zo ne daga baya bayan wancan aya kamar an ware mata waɗanda suke da ciki saɓanin matan da suke al'ada ko ba sa al'ada duk matan da mijinta ya rasu sawa'un tana al'ada ko ba ta al'ada ya tarabbas na tarabbasna bi anfusihinna ta ashirin wa ashira. za su zauna watanni hudu da kwanaki goma ne za su yi ta kaba amma sai aka ware mai ciki ya kace banda ita saboda haka wancan aya wato bata shafe ta ba kenan Za da farko ta shafe ta amma yanzu da aka ce wa ulatul ahmali jalohunna an hamla Hunna to an fitar da su kamar yadda za mu ga waɗansu hadisan da aka kawo akwai Ali bin Abi Talib radiyallahu an da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum su suna da fahimtar cewa akwai idda guda biyu akan waɗansu mata idan an samu wani yanayi za su fara idda ta farko sai su sake koma idda ta biyu wato suna ambaton cewa za a ɗauki a cikin waɗannan iddodi guda biyu a fa'adul ajalai ne waɗanda ko wanda ajalinsu ya fi nisa misali mutum ya sake matarsa saki wanda yake na kome saki da ko sake biyu tana cikin idda kafin ta kammala sai Allah baraka wa ta ya karbi ransa da Allah ya karbi ransa to abinda za a zo a ce wannan matan da tana idjan saki yanzu tun da Allah ya karɓi ransa kuma daman igiyar aure bata yanke bakat to za ta bar wancan idda na saki za ta dawo iddan takaba kuma za ba ta gado amma matan da mijinta ya sake ta sake uku to dai ba da mugunta ko da mummunan manufa ya yi ba kafin ta kammala idda sai Allah ya karɓi ransa da wannan tun da daman babu kome a tsakaninsu da wannan ta riga ta tafi ba maganan ta canza ta koma ta kaba kuma a ba ta gado dai an je wajen alkalin da bai sani ba ya yi hukunci da haka na fara bayanin cewa mutumin da ya sake matarsa kuma tana kayarwa, kuma ita idan tana kayarwa ba ta jinin al'ada sai idan ta gama da ta baki haushi sai ta ya sake ta yake nan ita ko ta kama idda amma sauraron idda tun da iddan lokacin bai yi ba tana kayarwa. aka ce sai da ta zauna shekara ɗaya da rabi tana shayarwa jini bai zo mata kolai ba kwazan sai Allah tabaraka ta'ala ya jefa masa rashin lafiya da Allah ya jefa masa rashin lafiya saboda tsaban fitina don yana jin haushin baya son ta gaje shi shine ya aika ma kalifan zamanin ya ce to shi fa ya daɗe da sake wance shekaranta ɗaya da rabi ma da ainihin sake ta sai aka ce to a zo a yi bincike kusan a ka'ida mutumin da ya kawo magana da farko za ka saurare shi amma ba za ka yanke hukunci ba sai ka ji ɗaya ɓangaren mabiya yawa mutane za su zo kamar mace za ta zo ta yi bayanin matsalanta amma ba za ta ba da dama a saurari matsalan mijin ba ko shi zai yi bayanin matsalan matan amma ba zai ba da dama a saurari ɓangaren matan ba to duk wanda zai hukunci da haka zalunci ne yasa ake son a yi takazanban saboda haka sai aka ce ayi bincike da aka yi bincike sai aka gano ake tana da ciki ya sake tana shayarwa ya sake ta ita kuma in tana kayarwa, ba ta jinin al'ada yanzu kuma wajen shekara ɗaya da rabi saboda haka dab da za ta yaye ɗan gashi kuma ya kwanta rashin lafiya ya hango ga dukkan alamu mutuwa zai yi saboda haka sai aka zo aka zauna sai aka zartar da hukuncin cewa tsakanin wane da wance idan har Allah ta tabaraka ta'ala ya kaddara Allah ya karbi ransa to wancan nan ba za ta jira jininta na al'ada ta yi ba wato ba za ta yi iddan saki ba sai dai ta yi iddan mutuwa kuma abin da ya faru kenan saboda haka ba dauki lokaci ba sai Allah ya karbi ransa da Allah ya karbi ransa aka ce daman ga an san da wannan kes din to maimakon ta zauna ta yi jinin al'ada har guda uku tun da kunga wancan saki ne to yanzu ya rikide ya koma ta kaba kuma dole a ba ta gado saboda haka abin da aka yi kenan wannan ita ce ka'ida wanda malaman musulunci suka yi bayani wa man ta duk wanda ya ji tsoron Allah cikin waɗannan al'amura musamman ma alƙalai musamman ma alƙalai waɗanda ake kai musu koke-koke ire-iren waɗannan saboda ko kwanan na akwai alƙalin da kawai ya ce wa mace kije ki wata uku ya za a yi kai alƙali ka ce wa mace idan an raba aure ta je ta yi wata uku baka tambaye ta tana cikin jinin al'ada ne ko ba ta ciki ba wato ko ba ta yi ba tana ainihin tana da ciki ne ko ba ta da ciki tunda hukuncin akwai bambanci ko hukunce-hukuncen akwai bambanci idan tana jinin al'ada kamar yadda Kur'ani ya ambata za su zauna salasa ta ƙoroye idan kuma ba ta jinin al'ada kwata-kwata to wallahi ya isna min almahidi min nisa'ikum in irtasum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin idan kuma tana da ciki ne wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna to amma kawai yace wata uku wannan babban kuskure ne tunda akwai wanda a wata uku za ta yi jini guda uku amma akwai wanda a wata uku jini ɗaya za ta yi to in ka ce ta je ta yi wata uku bayan ta yi wata uku ta yi aure sannan aka zo ana rikici da mijin farko to fa an yi aure a cikin iddansa ko da yake malaman furu'a suna cewa duk wanda ya kuskura aka kai shi kara wajen alkali alkali ne ya raba auren to bai sai ya mayar da matansa ba sai an dawo gaban alkali an warware wancan matsalar. saboda haka duk sakin da aka yi a gaban alkali to shi a gefe ba a cewa an mayar da shi ba a yiwuwa kuma alkali yana raba aure saboda rashin ciyarwa saboda cutarwa mai tsanani alkali yana iya raba aure saboda wannan da kuma mutumin da zai shiga duniya ana samun mutumin da zai zo yana da 'ya'ya sun kai takwa ya auri wata bazaura ita ma ta zo da ya hudu ta ƙara masa biyar saboda haka sai ya gudu ya shiga duniya ya basu to kaga wannan an je wajen alkali bincike aka yi ta yi karshe zai iya sakewa to kuma idan ya sake daga baya wannan sai ya shigo ba zai yiwu ba don in ya dawo sai an zo gaban alkali sai a ce wannan hukuncin da aka yi mijin fa ya dawo saboda haka sai a mayar masa da matansa bayan an mayar masa da matansa waɗansu hukunce-hukunce kuma su bi bayansa don saboda in ka shekara biyar baka nan babu abinci ba ciyarwa ba tufatarwa tofan matan ba su yafe ba sai an yi lissafin haƙoƙinsu na shekara biyar dinnan da su da yayayensu sai ka biya ba haka kawai za a wuce su mulba saboda haka wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin waɗannan al'amura ya ji Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amarinsa kuma wannan alafi ne a bisa na baya eh akwai wani alafin ma a gaba zalika amrullahi anzalahu ilaikum ubangiji ta'ala ya ce wannan shine al'amarin Allah wanda ya sauka zuwa gare ku abinda ake nufi hukunce hukuncen Allah gashin nan muna bayani dalla dalla saboda ana bayanin hukunci sai an domin saboda kada a kwasa. kada yi kuskure sai an nasu in cikin hayaniya ne ba zai yiwu ba saboda haka zalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa kurakuransa saboda mai tsoron Allah zai aikata abubuwa da dama wanda Allah ta'ala zai share masa kurakuransa kuma hadisai sun tabbatar mana da abubuwan da suke share kurakurai kamar yadda aya ta ce innal hasanati yusibna sayya zalika zikra lizakirin lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka wannan tunatarwa ne ga masu tunani yasa in ka san ka saba ma Allah to kai biyayya ma Allah dinka goge wancan laifin baya Allah ya gafarta mana sannan kuma wa yu'zim lahu ajra lalle Allah zai girmama masa ladansa yadda muke ayyuka Allah yake ninninka mana ai ba don halin mu bane saboda falala ce amma yanzu idan ka yi lissafin awoyin da suke bautan Allah awa nawa ne eh ko da ma a cikin watan ramalana awa nawa ne muna jin jiya ko shekaran jiya na sauraron wani a rediyo na kunna haka sai na ji ko wani malami yana bayani yana ce yin ka ɗauki sallolin nan guda biyar ka ɗauki mintunansu da kake ka ware ka fitar da su a cikin awa ashirin da hudu awa nawa ne za su ɗauka waɗannan salloli guda biyar to ka hada ma a cikin wata ramadana hada sallan asham kuma da nafilan da za ka yi guda biyu za su ci awa hudu a cikin awa ashirin da hudu ba za su ci hudu ba to sauran ashirin ne mai kake yi eh? kuma ko da azumi kake yi ai idan kana azumi an hana ka neman duniyanka ne ai ba hana ka neman duniyanka ba idan kana azumi da rana aka ce in ka shigo masallaci tunda da su ba karka fita sai magariba ai in ka haka ma kai kana ci a zaune ne ka fita ka je ka aiki ko da to rami ne ka je ka kana azumi idan azumi ya hana ka to rami kana da iyalai ba za ka iya ciyar da su ba to musulunci ya baka dama kana iya shan ruwa ka yi tonon don a biya ka ka zo ka ciyar da iyalanka sannan kuma bayan sallah ka yi ƙoƙari ka biya to balle kana tonon rami ko kana da ko kana aiki bai wahala idan ka je ka yi aka baka kudinka sai ka sai wani lokaci da dakwalon kaza eh, kai kaɗanka ka zo ka cinye ka sha ruwa don an tashi da asuba ma aka tashe ka aka ce kai amma dai da ba ku tashe ni ba ni kawai ruwa zan dora kawai ka dora ruwa kaga za ka wuni kana tonon rami ba abin da ya dame ka amma idan har ya kasance ibadan za ta hana ka aiwatar da wani abu wanda ya zama maka dole musulunci ya maka sassauci saboda haka idan mun duba a cikin awa ashirin da 24 na kwana daya bautan da muke yi ma Allah subhanahu wata'ala bai da yawa amma kuma Allah yana ba mu lada mai yawa misali idan ka bada sadaka saboda Allah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambata sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu haba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyib ahadith hadisin yace fa inna allaha yataqabbalu bi yaminihi ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل saboda haka in ka da guda ɗaya Allah zai baka bakwai daga bakwai ya mayar maka ɗari bakwai wallahu yudaiqu liman yasha kamar yadda yace ada'afan mudaafa wa ninkin baninkin shine wa yuzim lahu ajara Allah zai girmama masa ladansa wani lokaci za ga a lokacin azumi a masallaci wani zai kawo kunu langa guda ko bokiti Ka kasan yawan ladan da Allah zai baki wani kunun kawai zai sha saboda babu abin da zai sha wani zai kawo fiye wata wannan fiye wata guda daya ina naira nawa ne ake sayar da shi naira ashirin ne ko talatin naira ashirin ne ko amma an rage girmansa da wani zai baka laidan fiye wata na naira ashirin amma ba a san yawan ladan da Allah zai baki ba don akwai kyakkyawan niyya ba a san yawan ladan da Allah zai baki ba ha asali ma abinda hadisi ya ce. duk wanda ya azumi wani ya ciyar da shi ladan da za a bada mai azumin shine za a bada wanda ya ciyar da shi ya za ka ga wannan kunu da kofai din nan wallahi ba karamin al'amari ba ne. bale kuma a ce za ka yi jalawa da ainihin vegetable eh jollof wanda za a yi ba fa jollof din da za ka sha yana kana ci yana shaƙe maka wuya ba akwai wani jollof na san wallahi in aka ba da ran mama amai zai idan ba zai ci ba ba irin wannan ake magana ba irin wanda za a yi a samu ko da kananan tsokoki a ciki ga lafiyayyen jollof kenan wanda idan ka ci yadda mai azumi ba ka san yawan ladan da Allah ta tabaraka wata'ala zai zai baka ba ko da ke kowa zai yi gwargwadon iyawansa ne za mu samu aya nan gaba Ya sa annabi ya ta yi nar walau bai shakka tamra da ma'ana ku kare kanku daga shiga wuta ko da da rabin tsagin dabino ne don haka idan mun ɗauko wancan aya da wannan aya wa manya ƙin Laha. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wancan ta ambaci jawabai guda biyu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda ba ya tsammani sannan kuma ƙarin daɗin daɗawa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa innama al'usri yusra innama al'usri yusra aka ce lan yabli ba usrun yusraini har abada sauki guda biyu da alkur'ani ya ambata a ce wai tsanani yarin jaye su ba zai taba yiwa ba saboda haka a nan mun karanta wa mai yattakin duk wanda ya ji tsoron Allah to ya ji Allahu min amrihi yusra zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa komai girman abu sai ya gaishe cikin sauki saboda ya ji tsoron Allah yadda muka yi li'irabin wannan jumla wato wancan jumla wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to haka ba za ka yi li'irabin wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sannan wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah kaga gaba ta uku kenan zo za a kawo jawabai guda biyu eh yukaffir an husayyi'ati Allah zai kankare masa kurakuranta saboda haka in kai bawan Allah ne ko wadansu laifukan da zaka yi Allah zai kankare maka ma baka sani ba sannan wa zim lahu ajra zai girmama masa ladansa ranar tashin alkiyama in ka je aka ce ga ladanka sai ka ce ya Allah kai ba kana ganin ladan nan fa yayi yawa wani aiki ne da wani aiki amma ba ba za ka so a rage maka ba eh sai dai kaga abin ya yi yawa ta ina ina wa man gillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah ubangiji ta'ala yace yukaffir anhu sayyi'ati wa yuzim lahu ajra nan jawabai ne guda biyu waɗansu malamai suna ce jawabi ne guda daya domin an ce yukaffir anhu kura kurakuransa an kankare masa wa yuzim lahu ajra zai ba shi lada mai yawa idan da bai kankare masa kurakuran nan ba da ba zai baki lada mai yawa ba amma mu ala ayi halin abinda zamu dauka wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makaraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib eh wa yaj'alahu min amrihi yusra yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra abubuwa guda biyar saboda ayoyi sun zo da asali ba mutan wuya da usulubai daban-daban. Zake maimaita mana Walla'i ya isna minal mahidi min nisa’ikun inil sabtun fa’idatuhun na talatatu ashirin wallahi lam ya hidi. وأولاة الأحمال أجلهن أن يدعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وأنا قابل ما لن يتي يقول تعالى مبينا لإدة الآيسة Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin iddan matan da ta tsaye tsammani daga jinin al'ada. Wahiyallate gadin kasa an halma haidu ne kai bariha, saboda shekaru annaha salasatu ashhurin watanni uku ne katal Aiwa wadan an salasa in fi haqqi man tahidu an canza daga jinin al'ada guda uku ko tsarki guda uku na wanda take jinin al'ada wannan wanda ba ta yi ita kuma ga saukin da aka mata kama dallat ala zalika ayatul baqara wa kaza sigar haka ma wato ainihin mata waɗanda suke ba sa al'ada ba su taɓa yin al'ada ba allati lam yablughna sinnal hayy ba su kai shekarun al'ada ba inna iddatahunna ka iddatil aisa thalathatu ashhur kuma iddan su watanni uku ne kamar wancan ولهذا قال تعالى واللائي لم Allah ta'ala الله تعالى ya واللائي يئسن al المهيد matan da suka ɗebe tsammani daga jinin al'ada min nisa'ikun daga cikin matayenku in irtabtum idan ba ku san hukuncin ba to fa iddatuhunna salasatu ashhurin idan an sake su iddan su watanni uku ne wallahi lam yahidna haka ma matan da ba sa haila kwata kwata ko wanda ba su taba yi ba na'am sannan kuma wa ulatul amali waɗanda suke da cikkuna mata masu cike ajaluhunna an yafana hamlahunna wato ajalin su na ainihin iddan su karshen eh, ajalin iddan su shine su ajiye abin da ke cikin cikunansu yaqulu ta'ala wa man na hamilan fa iddatuha duk wanda take da ciki haihuwan abin cikinta karshen iddanta kenan walau kana ba'da talaqi aw al-maut malamai suka ce da bayan saki ne ko bayan mutuwa bi fuwaqinaka misali kaman a ce ana sake ta ita kuma tana haihuwa mijin tana mutuwa ita kuma tana haihuwa to kenan, wannan ta gama idda wannan ta gama takaba fi qawli jumhuril ulama min as-salaf wal wannan zancen mafiya yawan malamai kenan kama huwa nasu hadhihi al-ayati al-karima kamar yadda wannan aya ta nassa wa kama waradat bihi sunnatu nabawiyya kuma kamar yadda hadisan annabi suka tabbatar sai dai wajen Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Abbas su suna maganan abadul adalai ne to kuma akwai dalilin da suka dogara da shi sai dai wafi sahihul bukhari ya zo cikin sahihul bukhari jaa rajulun ilab ne abba wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abba aka ce wa abu huraira ko abu huraira jali abu huraira yana zaune a majalisar abdullahi dan abba kun san dukkan su manyan sahabbai ne eh abdullahi dan abba babban sahabi ne kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hibru hadhihi al-umma saboda ilimin da Allah ta ta'ala ya Abu Huraira shi ma sahabin annabi ne mutum mai daraja shi kuma ya zo daga baya-baya amma Allah ya baki falalen ilimi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma suna haduwa majalisa guda saboda su kari juna amma mu kaga yanzu kowa sai ya balle majalisar ba in ka je kana sauraron wani ka je majalisansa sai ce ka zo masa bita da kulli ne in ka jawo shi ku zo ku zauna girman kai ya hana ki ko ba zai zo ba to matsalan mu a yanzu kenan Inda abu ne wanda yake ba boyewa za a yi ba problem din da ke tsakanin malamai a yanzu sai dai addu'a in Allah bai jefa ka cikin irin wannan fitina ba to ka ci gaba da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka Allah ya kare mu gaba daya majalisan abdullahi dan abba radiyallahu anhuma sannan abu huraira yana nan abdurrahman bin sakar sai wani mutum ya zo faƙala sini shimra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 laila yace ka bani fatawa mace ce wanda ta haihu bayan kwana arba'in wanda ta haihu a filifin ra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 laila bayan mijinta ya rasu da kwana 40 kawai sai gaki ta haihu fa qala ibn abbas akhirul ajalain sai abdullahi dan abbas yace to akhirul ne. aya dai ta ce wa ulatul amali ajaluhunna an yatana hamlahunna to shine na farko tunda kwanaki 40 ne to ajira ɗaya ayan da Allah tabaraka wata'ala ya ce wallazina fauna. waɗanda Allah yake karɓan rayukansu daga cikinku wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna wanda za su zauna su mata yansu. za su zauna da karan kansu arbata aifurin wa ashara wallazina fauna. waɗanda Allah yake karɓan saboda haka za ta yi ajalai ne. shi ne kun ga watanni hudu da kwanaki goma an yi kwana arba'in a cikin watanni hudu da kwanaki goma saura nawa eh saura wata uku kenan da wani abu ko saura wata biyu ko wata eh, eh, biyu ko wata uku haka na saboda haka kultu ana wa ulatul ahmali ajaluhunna an ana amlahun kala abu huraira ana ma ibnu akhi yani aba salma yake to ni ina da fahimta sabanin wannan فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها shine Abdullahi dan Abbas ya aika zuwa wajen matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tambayanta dangane da wannan qalat ta qutila zawju subai'a al-aslamiyya wa hiya hubla akwai subai'a al-aslamiyya wanda aka kashe mijinta a wani yaki fa wada'at ba'da mautihi bi na layla bayan an kashe shi da kwana arba'in ta haihu fa khutibat aka zo aka nemi aurenta fa ankahaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bayan kwana arba'in annabi ya daura mata aure kun ga kenan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'ana hamlahunna da wannan aka yi aiki ba ya aiki da wallazina ya tawafauna minku ya zaruna azwajan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sannan wannan hadisi na subai a aslamiyya eh, shi ne jamhurin ulama suka dauka ne aka sake maimaita hadisin aka yi bayanin saboda haka idan mijin mace ya rasu kuma ya batta da ciki tana cikin takaba da automatically ta shiga cikin takaba to idan ta haihu shi kenan. ba za a jira sai ta yi watanni hudu da kwanaki goma ba sai dai ga masabar malikiya a maliki school of law wanda muka muka fi karantawa wanda muke ciki jina imam maliki na ganin ita ma za ta jira daman idan guda biyu ne Idon farko ta zo to a jira ɗaya kun ga fassarar da yana bi Abi ya yake nan da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum Allah shi kare da su saboda haka ga karin bayani a nan gaba daya wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa ayyusahilu lahu amra zai sauwake masa al'amarinsa wa yassiruhu alai zai sauwake masa matuka wa yaj'alu lahu farajan qariba zai sanya masa mafita wa makhrajan azila da mawarwara cikin gaggawa dalika amrullahi anzalahu ilaikum lalle wannan al'amarin Allah ne da hukunce hukuncensa wanda ya sauka zuwa gare ku ay hukmuhu wa shar'u hukuncin Allah da ainihin shari'ansa anzalahu ilaykum biwasitati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ta hanyar manzon Allah wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya rike su hannu bibiyu yukaffiru anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa ainihin kurakuransa sannan wa yu'dim lahu ajra kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai girmama masa ladansa A Yusuf anhu al duk abin da yake tsoro Allah zai tafiyar masa da wannan wa yujzilu lahu thawaba zai kaurara masa lada alal amali al-yasir aiki dan kadan zai yi amma Allah tabaaraka ta'ala ya baki lada mai yawa to sai aqinuhunna min haythu sakantum min wujdikum